kukan wasu daga cikin mutanen da 'yan bindiga suka sace a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna kenan kamar da yadda ake ta yadawa. Kuma shugaban kamfanin jaridar Desert Herald Malam Tukur Mamu ya ce faifan bidiyon sahihi ne. sai dai kuma duk da haka ya ce ba zai sake tsoma baki game da wannan magana ta sakin mutanen da 'yan bindigan suka sace ba sai dai idan gwamnati ta sauya salo. Wannan bidiyo yana da sahihanci kuma duk abin da ke ciki gaskiya ne su suka yi shi ina so in tabbatar maka kuma ai ya tabbatar da duk maganganun ma da nake faɗa. Malam tukur mu yanzu suna magana cewa idan abu ya ta'azzara irin wannan haka dole sai dai taimako irin wanda aka yi a baya gashi kai da ka sha alwashin ba za ka dawo ba. Wasu za su fara sa ran ko kana ganin yanzu kila za ka iya tsoma baki. A gaskiya zan yi ba zan zama baki ba ai duk abin da zaka yi a matsayin ka na dan kasa wanda na farko babu goyon baya daga gwamnati sai ma neman ka da sharri gaskiya yana da wuyan sha'ani mutum ya sa kan shi a ciki don in ka ci gaba da shiga ciki za a je a maka sharrin da ba za ka iya fita ba ne tunda na fara wannan abun ko aikin da nake yi na jarida kusan ya samu matsaloli da yawa don ba ni ma da lokaci sosai to gaskiya abin da kawai zai iya sakawa watakila in shiga cikin wannan abun kuma sai dai in su kansu gwamnatin sun fahimci hatsarin da ake ciki kuma su ba da goyon baya a yi aiki a ƙasa. Malam Sani Lawal ɗaya ne daga cikin 'yan uwan waɗanda 'yan bindigan suka riƙe har kawo ya zuwa yanzu. Kuma ya ce ya maga 'yan uwan shi a cikin wannan faifai na mutanen da 'yan bindigan ke ta faman dukansu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na daɗe ban ga tashin hankali ba da damuwa da masifa irin wannan a duniya babu tantama yan uwanmu ne ni na ga kanina na ga sauran yan uwa suna cikin wani yanayi mummuna bayan sakin mutum bakwai nan na baya kun ƙara magana da ko dai su waɗanda suka kama mutanen nan ko kuma ita gwamnati to ina tabbatar maka da mutanen nan sun kira kusan ɗaiɗaiɗaiɗai suna kiran mutane suna cewa su zo su yi magana saboda yan uwansu su dawo musu don gwamnati ta gaza abinda suka faɗi mana kenan duk bayan fitowar bidiyon nan wani hali kuke ciki wallahi wallahi wallahi malam isa muna cikin wani yanayi na tashin hankali na kuka tun daren jiya zuwa yau iyayenmu yan uwa abokanan arziki malam isa wallahi tallahi duk wanda ya kalli wannan wallahi sai ya zuba da hawaye kana ganin mutum da ka sani yana da kima da daraja ka ga mutum ya koma wani a wani halitta daban wallahi dole ka damu to ko ta yaya za a kawo karshen wannan matsala ta tsaro Malam Tukur Mamu ya ce hanyar sulhu ce kawai ragowar mafita. ko da yau an samu an kubutar da wayannan mutane gaba daya ina tabbatar maka wannan matsalan ya wuce yadda gwamnati suka dauka babban kuskure da muka fara yi na farko a hukumance an yi sake an biri yan boko haram da iswap sun tattaro daga maiduguri sun shiga cikin dajin Naija. dajin Naija din nan yana da sarkakiya sosai sannan kuskure na biyu da gwamnati suka yi wayannan yan ta'adda sun yi assimilating da fulani wanda suke garkuwa da mutane to ina tabbatar maka in ba an bi wannan abun da basira ba to gaskiya ta taɓarɓarewar tsaro yanzu aka fara samu dole fa mu tsaya mu samu mafita ko mu fitar nan wallahi wallahi ina tabbatar maka ba karfin soja bane kimanin watanni hudu kenan dai da sace waɗannan mutane a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna kuma har ya zuwa yanzu 'yan uwan mutanen sun ce akwai akalla mutane arba'in da uku cikin waɗanda aka sace sama da sittin tun a farko. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.